Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau Litinin bakwai ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da babban editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta yi da jakadar Najeriya a Moscow akan jayayya tsakanin Rasha da kasashen yammacin duniya game da tsaron Ukraine. Wasu mayakan kungiyar Boko Haram kuma sun mika kansu ga hukumomin birnin Difa a jamhuriyar Nijar bayan haka wata tawagar haɗin gwiwa ta hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da ta bakin haure ta ƙasa da ƙasa ta tattauna da hukumomin agadas akan yadda za a tafiyar da sha'anin bakin haure a nan jihar agadas ɗin muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan yadda lamarin tsaro ke kare taɓarɓarewa arewacin najeriya akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi wata ganawa a yau litinin da shugaban Rasha Vladimir Putin a ƙoƙarin daƙile barazanar Rasha ta mamaye Ukraine. Amma gabanin ganawar fadar Kremlin ta ce ba ta sa ran za a samu maslaha tsakanin Rashar da ƙasashen yammaci. Mai magana da yawon Kremlin Dmitry Peskov ya ce yanayin na da sarƙaƙiya sosai da zai yi wuya a sa ran a samu ci gaba a ganawa ɗaya kaɗai. A 'yan kwanakin nan babu wani sabon abu game da bukatun da Rasha ta gabatar na harkar tsaro a cewar Peskov. Ya kara da cewa kasashen yammaci da ke tattaunawar sun gwammace su yi shiru a kan batun. Rasha dai ta kai dakaru fiye da dubu ɗari a gabashin Ukraine inda ta haɗa iyaka da Rasha da kuma Belarus ƙasar hulɗar Rashar yayin da ƙasashen yamma ke fargaban tayu Putin ya ba da umarnin mamayar ƙasar da a baya take ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet. Faransa da Amurka da kungiyar kawancen NATO sun ki amincewa da bukatar Rasha ta su yi watsi da yiwuwar Ukraine ta zama mambar haɗakar dakaran na yammaci da aka kafa bayan yakin duniya na biyu. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya je ƙasa Australia domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da ake kira Quad da Turanci da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa akan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da na kafar yanar gizo yayin da ya sake nuna rashin amincewarsa akan tsokana da kuma tursasawar da ake yi a yankin na Indo-Pacific a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalmar Quad yana nufin tattaunawar harkokin tsaro tsakanin kasashen Australia, India, Japan da kuma Amurka. Ziyarar Blinken zuwa Australia daga tara zuwa sha biyu ga wannan watan na Fabrairu ita ce ta farko bayan wata yarjejeniyar kawancen haɗin gwiwar tsaro ta ɓangarori uku da ake kira AUKUS wato tsakanin kasashen Australia, Ingila da kuma Amurka wadda aka sanar a cikin watan Satumban bara. Yarjejeniyar ta kunshi samar da jiragen ƙarƙashin ruwa masu amfani da nukiliya ga ƙasar Australia wacce ba ta cikin mambobin ƙasashen G7 a zaman wani bangaren takawa a China barki a ƙoƙarin faɗaɗa sojojinta da take yi a ƙasashen na yankin Indo-Pacific. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren ma'aikatar lafiyar Birtaniya ya ce yana so mutanen da suka jinkirta zuwa asibiti bisa dalilin da bai da nasaba da COVID-19 su koma hukumar lafiyar kasar da ake kira NHS a takaice. Sajid Javed ya faɗawa gidan talabijin ɗin Sky News cewa ina so dukansu su koma hukumar saboda ina so su san cewa hukumar NHS na nan domin su yanzu kuma kofa na nan buɗe ga kowa. Javed ya ce hukumar NHS ta kiyasta mutane tsakanin miliyan takwas zuwa tara suka kauracewa zuwa ganin likita saboda an bukaci su yi hakan yayin da jami'an lafiya suka kula da marasa lafiyar COVID-19. Yanzu sakataren lafiyar ya ce hukumar NHS na a shirye ta duba tarin masu neman a duba lafiyarsu. Javed ya kuma ce wani sabon tsari na yanar gizo sai ba jama'a dama su ga inda suke a jerin masu jira a duba su. kuma an zuba biliyoyin kudin fan don duba tarin marasa lafiyar. Hukumomin Koriya ta kudu sun sanar da cewa jimlar waɗanda suka kama COVID-19 a ƙasar ya zarta miliyan ɗaya a jiya Lahadi. Hukumomin kuma sun kuma sanar da samun adadin tarihi na mutum 38,691 da suka kamu da COVID-19 a jiya Lahadi. A yau Litinin ƙasar Australia ta ce za ta buɗe iyakokinta kuma a shirye take ta marabci matafiyan da suka yi rigakafin cutar COVID-19 daga sassan duniya. Jakadan China na musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi watsi da kalaman takwarar aikinsa ta Amurka a kan cewa wadda China ta zaɓa a matsayin mai rike fitilar bikin buɗe wasannin Olympic na hunturu a Beijing wani yunkuri ne na kauda hankalin ƙasashe a kan zargin saɓa haƙoƙin bil'adama a kan tsirarin musulman ƙabilar Uyghur da ake yi wa ƙasar. Jakada Zhang John ya faɗa a wata sanarwa a shafin yanar gizon ofishin jakadancin China cewa daga kausan lafazi China na musanta zarge-zargen marasa tushe da jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta yi a wata hira da gidan talabijin ɗin CNN. Zhang ya ce Dinijiya Yalamujiyan 'yar wasan kan kankarar snow wadda aka haifa a Jinjiyan Tana daga cikin 'yan wasa ashirin masu kwazo daga tsirarin kabilu tara da ke wakiltar China a gasar Olympic ɗin na hunturu. Kwararru da ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun kiyasta cewa sama da mutum miliyan ɗaya galibi daga ƙabilar Uighur da wasu tsiraran ƙabilun musulmai ake tsare da su a wasu sansanoni a Jinjin tun daga shekarar 2016. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To badalla yayin da ake fama da tankiya akan iyakar Rasha da Ukraine biyo bayan jibge dubun dubatar sojoji da Rasha ke yi a kusa da iyakar lamarin da ya jefa kasashen yammacin duniya cikin fargabar Rasha ka iya kai mamaya akan Ukraine. Babbar editan sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tattauna da jakadar Najeriya a birnin Moscow, Farfesa Abdullahi Shehu yi kwal akan wannan batu, ga kuma tattaunawar tasu. To ya kake ganin wannan lamarin zai shafi harkokin hulɗa diplomasiya tsakanin ƙasashen duniya? Lallai nan ne ita ce babban darasi take wadda abin da ke faruwa shine nuna karfi ne tsakanin rasha ko da amerika da shauran kasashen yamma da kuma china kun san cewa in irin wannan abin har in an ka bari ya tabbata yana iya an gaza wasu rigimomi da yawa a duniya wadda ba za mu ce wai zai kawo ko wani yakin duniya ba amma kun san cewa banda abin da ke faruwa tsakanin rasha da ukraine akwai irin wannan matsala tsakanin china da, da taiwan to saboda haka in yanzu in taiwan ta ga cewa ga abin da ya faru a nan ita ma za ta zo ta duba ga yadda take mm-hmm. kuma eh, koriya ta arewa ma tana da irin wannan zaman ɗarɗar da koriya ta yamma ko kwama har zuwa ta kasashen japan haka to kaga irin wannan dole a yi tunani cewa kar a 'yan gaza wuta a wani gefe don kar ya shafi duniya gaba daya kar mu samu kanmu a cikin halin da ya kawo mana baraka a lokacin yakin duniya na biyu amma babban abin da za a yi koyi a nan shine rasha ta nuna kimawa da kaiwanta domin ta nuna ma duniya cewa tana da karfin da za ta sare kanta ba wai za ta kai hari ne ma wata kasa ba amma duk wanda ya ce zai kai mata hari tana nuna cewa tana da karfin da za ta sare kanta kuma a cikin zaman lafiya muna kyauta zaton abin da ke faruwa tsakaninsu da ukraine rasha sun fi kusa da ukraine fiye da yadda kasashen eh, yammacin duniya suke tamani domin kasashe ne wadda da suna tare tun lokacin da ake eh, soviet union kuma eh, akwai mutanen russia da yawa wa'inda suna harshen russian shi a nan ukraine saboda haka akwai dangantaka tsakanin su kuma in kika lura yadda wasu kasashen yamman suka yi takasansan kamar jamus da faransa ya nuna cewa ba abu ne wanda za a yi garaje a shiga ciki kawai a fara magana don ta da hankali ba dazu-dazun nan shugaban kasan faransa emmanuel macron ya zo ya samu saduwa da shugaban rasha vladimir putin sun tattauna shi shugaban faransa ya nuna ma shugaban rasha cewa sufa suna son zaman lafiya ne kuma shi shugaban rasa ya ce mashi shi dama sunansa zaman lafiya ne ba da niyya ya kai hari ma kowa amma in aka masa mishi shi zai sare kansa to kuma yadda na san rasha take rasha za ta iya maka magana kaɗan amma za ta baka da yawa so in aka yi alkawarin cewa za a samu zaman lafiya muna kyautata zaton wannan eh, halin da ake ciki ba zai tabarbare zuwa cikin wata yaki mai tsanani ba. Jakadan Najeriya a rashi kenan Farfesa Abdullahi Shehu yi mai kwal a tattaunawarsa da Alheri Grace Abdu. A jamhuriyar Nijar kuma wasu mayakan kungiyar Boko Haram sun mika kansu ga hukumomin jihar Difa waɗanda aka gudanar da bikin karbansu a masarautar Tumur da ke cikin yankin na Difa kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto da wakilin murya amurka a jihar difa abokar isa ya aiko mana mayakar kungiyar boko haram uku ne suka mika wuya ga masarautar ta tumur da ke nisan kilomita 80 a gabas maso kudincin birnin difa a akasarin waɗanda suka mika wuya matasa ne na yankin asalin gundumar boso da ke iyaka da tafkin chadi tun dai ranar 28 ga watan disamba na shekara 2017 ne hukumomin Nijar suka yi kira ga mayakan na Boko Haram da su aje makamansu su kuma mika wuya tare da samun kulawar gwamnatin Nijar a matsayinsu na tubabin 'yan Boko Haram inda kawo a yanzu 'yan Boko Haram kimanin 200 na suka mika wuya wasunsu na ci gaba da samun kulawa a wata cibiya jara halinka da ke a gudumare a jihar ta ta hanyar koya musu ayyukan hannu. Malam kyari-kyari shine shugaban 'yan Boko Haram na baya-bayan nan da suka mika wuya. Eh, alhamdulillah tun da muka zo gashi nan muje muna ta yi a jama godiya gwamnati da Allah gabaki da Allah sa da mu dace kawai. Dama haka nan din ya fi in dai gwamnati in ya kama mana yana mana wani taimako da yara hali so in yana haka da ana samu mutane mana su je sun cale wanda sun dawo da farin ma shine abun da bai yi tasiri ba inda ana taimaka ana bara wani wajen zama tallafi so wani gudunmuwa a dauke su aiki su wannan duka yanzu matsala na insha Allah zai kare. Hukumomi na jihar Difa sun kafa komitoci na musamman masu kula da karbar tubobin 'yan Boko Haram ɗin. Mamadu Bulama na ɗaya daga cikin mambobin waɗannan komitocin. Wannan mutane 'yan uwanmu ya yi mu wanda Allah ya jarabce su da wannan abu. Sun suka ta yi abun sun gani bai kamata ba sun kawo kansu kenan da farko gwamnati ne zai amshe su. Kenan daga can sun kare suka kawo mu tarbiyyarsu za mu yi za mu kai suka zo wajen uwaye dangin su kai mu za mu gaya musu wannan dan uwanmu ne yan uwanmu ne Allah ne ya jarabce su kuma gashi nan kuma sun yi tunani sun koma a hakuri da su su zamna kamar yanda komai ba su yi bana da haka nan ne kuma su ma da kansu abin da za mu gaya musu su saki su abin da Allah ka wannan Allah ne ya jarabce su sun je kuma sun yi lissafi sun komo su saki su mu yi aiki tare da su akwai wani matsala da kuke fuskanta dangane da aikin naku wasu lokuta haka nan za mu samu me wasu cikin wa'annan mutanen da za mu kai garuruka me akwai mutane mutane da yawa suka ce a ah, wannan mutane sun yi ta'aza an kashe musu yan uwa an kashe musu menene dukiyoyin su babu ba su yarda su yi zama da su irin wannan bisa wannan abu mun samu yawanci shine za mu samu matsaloli da yawa a yanzu haka dai ana sa ran za a samu yan boko haram da dama da za su mika wuya a nan gaba sai dai wasu daga cikin tubabbin yan boko haram din sun kira ga hukumomin Nijar na ganin sun kara ɗaukar matakan kyautata rayuwarsu. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a Nijar. A gaida Abukar Isa da wannan rahoton. Wata tawagar haɗin gwiwa tsakanin shugabannin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa sun kai ziyara a jihar Agadas inda suka tattauna da hukumomin jihar akan yadda za a tafiyar da sha'anin bakin haure da 'yan gudun hijira da kuma tallafawa jihar Agadas don bunƙasa tattalin arzikin jihar da ke karɓar 'yan gudun hijira masu yawa. Ga dai rahoton Hamidu Mahmud daga jihar ta Agadez. ziyarar da shugabannin hukumomin majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka haɗa da hcr da kuma oem ta zo ne inda jihar agadas ke karɓar 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙasashe na nahiyar afirka irin su sudan kamar da chadi da suka tsere mai rikici shugabannin na hukumomin majalisar ɗinkin duniya za su ziyarci sansanonin 'yan gudun hijirar da ke jihar agadas domin gane ma idanuwansu halin da 'yan gudun hijirar ke ciki tare da tabbatar ma hukumomin jihar agadas tabbacin ci gaban ayyukan da hukumomin za su yi a cikin jihar lokacin da yake tattaunawa da hukumomin jihar agadez filippo grandi ya ce muna buƙatar ƙarin tallafin ƙasashen duniya saboda a hali yanzu matsalolin yan gudun hijira da na bakin haure na buƙatar tallafin kirki saboda muna fuskantar karancin samun tallafi mai aikin tsawon shekaru a nijar mun bara tallafi mai yawa don buƙasa waɗansu fannonin tattalin arzikin ƙasar ta nijar mutum da ya shafi matsugunan yan gudun hijira da kuma mayar da su ƙasashen su na asali ya kamata mu ƙara adadin kuɗin da muke buƙata a cikin jihar agadez saboda haka ne ma muka zo a nan jihar agadar da san halin da 'yan gudun hijira ke ciki mun san kasar nijar na kokari matuka kan tunkarar matsalolin 'yan gudun hijira da bakin haure le niger est en train de, de jouer un rôle important dans la gestion de ces flux wannan ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da hukumomi ke tunanin ta inda za su bullo matsalolin da bakin haure da 'yan gudun hijira suka jefa jihar Agadis a ciki yayin da kungiyoyin agaji ke fuskantar karancin kuɗi inda hukumomin jihar Agadis suka gabatar da korafe su kan hanyoyin da za su taimaka ma jihar Agadis domin bunƙasa tattalin arzikinta a tahir adam sakataren gwamnan jihar Agadis. lalle migration ta yi tasiri cikin jihar mu ta agadis saboda an san mutane masu yawa sun shigo cikin agadis akwai wa'yan wanda suke zo mana da kasashe muka fita ko kuma dai kasashe na sai dawo ko abin da ya kama da haka mun gaya musu da babban murya cewa lalle ya kamata su kula da 'yan bakin haure da 'yan gudun hijira amma mu abin da muka fi so cikin jihar mu ta agada ne abin da zai kama tattalin arziki abin da zai kama ci gaba bisa fannin kasuwanci bisa fannin noma bisa fannin kiwo bisa fannin al'amura da yawa wanda ke mutanen mu na agada suke yi saboda rayuwar su ta gobe da kullum ko yaya kungiyar farfulla ke kallon wannan ziyarar salfu manzo mamba na kungiyar farfulla agadas a gadas mun jima muna jiran su saboda alkawalilikan da suka ɗauka mu dai ba mu gansu ba akwai wayansu kudade duk da zai da za su bada a daidaita a gyarawa mutane a gina musu abubuwan da za su yi sai muka ga eh, lalle abin nan ba daidai ba ne alkawalin bai cika ba lalle an yi wani har na lokaci guda sai muka ga kawai hayaniya ne abubuwan ya kasance ba haka nan ba ne mun ce musu lalle sai an zamna an sake hudowa abubuwan wannan. Nijar yanzu haka na karɓar 'yan gudun hijira hijira sama da dubu ɗari biyu wanda ta raba su a cikin jihohin ƙasar ciki har da jihar Agadez. Ƙarshen rahoton kenan Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. To a gaida Hamidu Mahmud da wannan rahoton. Kar a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda lamarin tsaro ke kare taɓarɓarewa a arewacin Najeriya. Ga sani Shu'aibu Malumfashi da rahoton. A Najeriya lamarin tsaro ya zama abin tsoro domin yadda 'yan bindiga ke yin gayya don kaiwa ƙauyuka farmaki kana su kona gidaje da gonaki a wasu ƙauyuka ko da ka sun amshi kuɗin harajin da suke sanyawa kamar yadda abin ke faruwa a halin yanzu a wasu ƙauyuka na zamfara kamar da yadda wasu mazauna garin nasarawa mai fara cikin karamar hukumar mulki ta gusau waɗanda suka shiga tasko a makon da ya gabata wanda ala dole yanzu suka yi gudun hijira ya zuwa unguwar tsunami don samun sa'ida da kuma mafaka da suka yi mana bayani a hiramu. abin da ya faru shekaran jiya suka taho suka kore mana dabbobi ba mu ce masa komi ba jiya kuma daren jiya suka da za su kore dabbobin nan yara suka suka ce to lalle wanga karo ba mai da kore mu da dabbobi ko kuma ku shiga cikin gari ku nan walakanci baya kuma ya sahiya yau suka dawo wani in mutum na gudu bai suke suna halbi da sai da wanda Allah ya hita amma mun haɗu da jarabawa wanda yake duk musulmin duniya sai ya tausaya muna sun shigo gari sun yi halbe halbe sun bugi mutane Allah bai kare mu kowa kwana ba lokacin amma da muka yi a ture kuma muka dawo cikin gari an yi gaba da gaba sun halba mun halba to nan ne sun ka kashe mu na mutum guda su kuma nasu mun ka kashe shi mun kashe kuma wani sun dauki abun guda kuma mun hana su su dauka da sahe muna magana mu kau da namu tun ka zo mashin ba ya kyargo don wanda duk ya ce ma ga iya kama shi din nan ƙarya ya kai tun daga garin nan muka gudu har inda bawa ganga take mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu tsofaffinmu sai dai wanda wanda Allah hitar dan yanzu dan adam din da an kashe kasa wa yahi mutum 20 waɗanda waɗanda an kaji mata suka halbi ba wai maza ba mata da yara Allah ɗaya san iyaka gawa kuma zan azamu nan miliyan 30 mun zube ta ta ganin nan mun bada wanda ya ce ƙarya ne za mu haɗu kotun Allah kowane ne sai ya yi bayani ga muga Allah kotun Allah inda ba a ƙarya iyalin mun nan wani in ya san inda tashi take wallahi wani ƙarya ya kai bai san inda take ba tana duniya tana lahira wallahi Allah ɗaya sani uku gare ni mu mace shida akwai in na san lahira na san inda suke wannan abu dan kankanan kusan tashin kiyama ne saboda yawa abu ya kama baka ma san inda ka dosa ba kai yanzu haka wanda bai hito da ko naira ba garin na Allah kaɗai sai iyaka ce jama'an mu gaba ɗaya yanzu masu kokari ma ka sallah mu dai wallahi ni dai ko sallah bai ba tsakanin da Allah dan ni ba ma magana sallah ni kai ba yanzu yanayin da ake sun bi gida gida dan sun ka buga daki suna da amfanin gona ba wanda sun ka bari su buga mashi wuta babba da yaro namiji da mace ba wanda sun ka bari da sun gani buɗa wuta kawai suke an ban mu haka nan a ban mu mu mu samu zaman lafiya da kiyon mu da ƙananan kiyon mu da na dabbobi so hana mu ba su kula mu ba mu kama ibar dabbobi da kayan gona muna saidawa mu ɗauka mu kai musu domin su ban mu zaman lafiya to ba su ban mu yanzu haka sun tace mu gaba dai ko kaza ba mu da ita can ma a yankin shiroro cikin jihar neja labarin ɗaya yake kamar yadda abokin aiki na nasiru batsari ya jiyo mana a hirarsa da mazauna kauyukan da yanzu haka suke sansanin 'yan gudun hijira wanda a da an sallame su amma kuma wuya ta sake sa yanzu sun koma suka yi mai bayanin irin damuwar da suke ciki a halin yanzu. na kabiru bi barde wa kabulawar da kalgama ni ne garkon garin na to me kawo ku nan wannan sansani na yan gudun hijira a dalilin zuwa eh, kawo mu nan wurin ta da suke tarar bangaren mu mu kore mu duka gaba da ana kashe mana rayuwa an koro mu gaba da daya. Ka daɗe na wurin? Lalle na kusan wata daya da rabi a nan wurin. to yanzu wani hali can inda kuka baro yake ciki yanzu ko gawa yake ma yanzu haka presently suna nan ba iya dokawa ba kamar gawawaki nawa gawawaki za su kai takwas wanda ni na sani wani sabon hali ne aka kai koko tun wa'ancan da kuka baro a'a sabon yau yaushe aka shekaran jiya da jiya daga eh. me ya kawo ku gaskiya su alhaji ne suka kore mu daga garin mu muka zo nan bayan da suka kore mu gaskiya mun yi fama da su a can garin mu muna fama da su har mu samu kamar shekara shida da wani abu muna fama da su wai muna kokari muna kokari na abu ya zai ya ci mamu kai sai muka ce to garin mu gudu mu zo nan yanzu kun daɗe nan gurin mun daɗe mun samu shekara biyu yanzu a nan gurin nan eh. to wake ba ku abinci ne to ga muna muna ta fama gwamnati ma yana ta bamu kadan kadan yana ta kokari gaskiya su gwamnati suna kokari daga wani gari kuka zo zazzaga yaushe kika zo nan ke mun yi kwana hutu ke mun dai kwanaki da mun zo muka yi wata biyu a nan muka koma kamar za mu dan samu zaman lafiya zaman lafiyar ta fara ba zaman lafiya. Barayin sun sake kore mu muka dawo. da muka dawo jiya da shekaran jiya ko gawakin da suna na yanzu ba ba shiga ba fita mu ma yanzu suka shawo zuwa su kenan mato taimako muke so ƴaƴan naku da safen nan suka zo yau da safen ne suka iso da Allah ya cece su suka fito a daji ba zaman lafiya muna son taimako ga munan mata da mazajen mu wahala muke sha a daji muke kwana kuka safe da rana da yamma mun san da samu sallah ma sai ka juya wani wuri wata rana ka uni ba ibada saboda kana son rayuwanka taimako muke so a taimaka mana nan a gida jihar katsina yan bindiga ne masu ɗimbin yawa suka shiga daddara a cikin karamar hukumar jibiya suka kashe mai gari tare da wasu mutane biyar a alhamis nan da ta gabata kamar yadda kakakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa ya karin bayani abin da ya faru shine a dpo na jibiya ya ba mu labarin cewa da misalin karfe 11 na dare barayi sama da mutum 200 akan babura dauke da manya-manyan bindigu irin su pkt da rpg sun farwa garin da dara kuma dama muna da wani labari na sirri wanda muka samu cewa barayin daji sun taba zuwa kuma kakamanta muna da inda muka ajiye dakarunmu na mobile da shi wani wuri kuma suka ba ta kashi da su lokacin da suka kawo wannan hari a wancan lokaci a wancan shekarar da ta wuce kuma sun ɗebi kashin su a hannu kuma sun ta amfani da lambobin wayar wasu daga cikin mutanen gari suna kiran jami'an mu suna aika musu da sako cewa lallai shirya za su zo domin ɗaukar fansa ka duba ka gani su suka kawo mana hari kuma ba su ji da daɗi ba amma suna aiko da sakonni cewa suna nan za su dawo domin su ɗau sa. manyan malamai dai suna ta ci gaba da hudubar cewa mutane su tuba wa Allah su daina aikata manyan zunuban nan da suke aikatawa su tsara gaskiya tare da rikon amana hakan ne kawai zai kubutar da mu daga cikin fushin ubangiji wanda hakan zai sa a samu taimakon allah mahukunta kuma suke yekuwar a rika baiwa jaman tsaro bayanan sirri da zai taimaka ga kamo 'yan bindiga masu ta'addanci su kuma dattawan gari kina suke yi da a rika gaggauta yanke hukunci ga duk wanda aka kama mai aikata laifin da ya amsa laifin da ake tuhumarsa da shi. Sani Shabi Malumfashi murar Amurka daga Katsina a Najeriya. Toma da la'agaida da malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gwamnatin kasar senegal ta ayyana ranar yau litinin a zaman ranar hutu a duk faɗin kasar domin murnar nasarar da 'yan wasanta suka yi na lashe gasar kwallon kafar cin kofin nayar afirka ta bana a kasar kamaru 'yan wasan kasar na taranga lions sun kafa tarihin shiga jerin kasashen da suka daga kofin na afirka jiya lahadi sa'adda suka doke kasar masar da ci hudu da biyu ta hanyar bugun finalti a wasan karshe ta gasar ta bana wanda ya ba su damar lashe kofin karon farko a tarihi shugaban kasar ta senegal Macky Sall wanda ya ayyana ranar hutun yana kan ziyarar aiki ne a kasashen comoros da masar da habasha to amma kuma ya yanke ziyarar domin dawowa gida inda ya tarbi tawagar 'yan wasan kasar da suka isa birnin dakar da misalin karfe biyu na ranar yau litinin agogon najeriya gidan talabijin na kasar ya ruwaito cewa shugaba sol ya kuma shirya bikin karrama daukacin 'yan wasan a fadarsa ta shugaban kasa a gobe talata a ɗaya bangaren kuma shahararren dan wasan kasar ta senegal sadio mane ya ce nasarar lashe gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ta farko da kasar ta yi shine babban muhimmin al'amari a rayuwarsa ta kwallon kafa mane wanda ke takale da kungiyar liverpool ta ingila ya sami lashe kofuna da dama a kungiyar ciki har da na gasar premier da kuma na zakarun turai to amma kuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa kofin na nahiyar afirka shine mafi muhimmanci a rayuwarsa C'est le plus, le plus beau jour de ma vie. Je pense que c'est le trophée le. Ya ce wannan ce rana mafi muhimmanci a rayuwata. Ina tsammanin wannan ne kofi mafi muhimmanci a gare ni. Daga yau za mu ci gaba da tunawa da wannan babban abin farin ciki. Ina ganin abin kamar almara amma gashi a yau an kai karshen dogon jira a karshe kuma sai gashi mun sami nasara mu muna cike da farin ciki da kuma alfahari da nasarar lashe wannan kofin mani ya ci gaba da cewa duk da yake daukacin 'yan kasar senegal duk sun taka rawar gani a samun wannan nasara to amma shi a kashin kansa ya sadaukar da kofin ga mai horar da 'yan wasan kasar aliyu sise me personnellement ce trophée moi je le aliyu sise ya ce ba ku san irin ci gaban da mutumin nan ya kawo a sha'anin kwallon kafar senegal ba musamman irin kwarin gwiwar da yake bamu kuma idan na ce na sadaukar da wannan kofin ga aliyu sise hakika ya cancanci haka a najeriya kuma ta leko ta koma a yayin da shugaban hukumar kwallon kasar amaju pinnick ya bayyana cewa sabon kocin da kasar ta ɗauko jose posero na iya karɓar aiki daga wata ƙungiya, domin kuwa ai bai rattaba hannun yarjejeniya tsakaninsa da najeriya ba a cikin watan da ya gabata ne hukumar ta nff ta bayyana posero a zaman sabon mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles wanda zai maye gurbin gano turo da aka sallama bayan ya kwashe tsawon shekaru biyar yana aikin horar da 'yan wasan kasar wata jaridar wasanni ta complete sports ta ruwaito phoenix yana bayyana cewa an dakatar da tattaunawa akan daukar kocin dan kasar portugal sakamakon rashin cimma daidaito da amincewa kan lamura da dama da suka shafi kwantaraginsa da hukumar ta nff murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria dalla yanzu kuma ga maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi wata ganawa yau litinin da shugaban Rasha Vladimir Putin a ƙoƙarin dakila barazanar Rasha ta mamaye Ukraine. Amma gabanin ganawar fadar Kremlin ta ce ba ta sa ran za a samu maslaha tsakanin Rasha da kasashen yammaci. Mai magana da yawon Kremlin Dmitry Peskov ya ce yanayin na da sarƙaƙiya sosai da zai yi wuya a sa ran samun ci gaba a ganawa ɗaya tak. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya je ƙasar Australia domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da ake kira Quad da Turanci da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa akan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da na kafar yanar gizo yayin da ya sake nuna rashin amincewarsa akan tsokana da kuma tursasawar da ake yi a yankin na Indo-Pacific a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan daren Baba ya ku Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa a sun ma'ani salamu alaikum